sojoji a myanmar sun kai hari ta sama kan wani ƙauye da ake jin yayi sanadin mutuwar mutane hamsin ciki har da yara sojojin ga alamu sun auna kan hari ne a ƙauyen da ke yankin sagan saboda akwai masu adawa da juyin mulkin da suka yi a can mutanen sun taru domin bikin bude wani ginin gwamnati lokacin da aka sako musu bom kana aka yi musu ruwan harsashai daga wani jirgin helikwafta. waɗanda suka tsira da ransu sun tabbatar da cewa lamarin ba shi da kyan gani kuma ana ci gaba da bujirewa sojoji a ƙasar waɗanda bisa kiyasi rabin ƙasar ce kawai suke iko da shi shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta rasha wato fsb ya zargi ukraine da ƙasashen yamma da ɗaukar wasu 'yan rasha matasa domin siwa gwamnati zagon ƙasa da kuma kai hare-hare da makamai a cikin ƙasar alexander botnikov wanda ke shugabantar hukumar tsaron cikin gida ta rasha da kuma kwamitinta na yaƙi da ta'addanci ya ce ana ci gaba da sauyawa matasa da ma ƙananan yara a rashin tunani da kuma ɗaukar su domin su aiki to sai dai bai kawo wata kwakwarar hujja ba da za ta goyi bayan wannan tsokaci. an ɗauki tsawon watanni dai ana samun fashewar abubuwa da ba a san musabbabin su ba a wasu masana'antu da kuma muhimman cibiyoyi kusa da iyakar ukraine da ma cikin ƙasar ta rasha amma ukraine bata taɓa cewa komai ba game da wannan al'amari labaran na zuwar muku ne daga sashen hausa na bbc wani jami'in gwamnatin masar ya ce karya ce karara ikirarin da aka yi a wasu bayanai da ma'aikatar tsaron amurka ta fallasa cewa masar din na shirin kera makamai masu linzami da yawan sai kai dubu arba'in a asirce domin tabara sha wadda yake ba a sanar da sunan jami'in da ya yi wannan wato musantawar ba tashoshin talabijin masu goyon bayan gwamnati da dama sun wato sun bayar da wannan labari jaridar washington post ita ce ta samo waɗannan bayanai daga wasu takardun ma'aikatar tsaron amurka da aka fallasa shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dokokin amurka ya ce yana da muhimmanci a gano wanda ya kwarmata wannan bayani It certainly is very concerning that these documents would have been leaked. There certainly is an inventory of an understanding. Hakika abin damuwa ne da aka kwarmata waɗannan bayanai, amma akwai jerin sunayen waɗanda aka ba damar kai ga waɗannan bayanai. da haka za mu yi aiki domin gano waɗanda ke rike da waɗannan bayanai da kuma wanda ya kwarmata su an dai ambato jami'in na cewa cairo bata ɗauki ɓangare ba a yakin na ukraine birane uku a yankin amhara da ke arewa maso tsakiyar ƙasar habasha sun kafa dokar hana zirga-zirga daidai lokacin da al'umma suka yi dafifi domin zanga-zangar adawa da gwamnati garuruwan desi da debre birhan da gonda sun sanar da hana zirga-zirgar fararen hular da suke ɗauke da makamai ba tare da katin shaidar ɗan ƙasa ba 'yan kungiyar sa kai da magoya bayan su na zanga-zangar nuna rashin amincewa da umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar na rusa rundunonin gidauniyar wa amurka da kuma bayar da agaji daga mabiya ɗariƙar katolika sun ce biyu daga cikin jami'an su sun rasa rayukansu sakamakon harbin bindiga a ranar lahadi a yankin na amhara to labaran kenan daga bbc an gaida zulaiha abubakar da karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na bbc to yanzu kuma sai rahotanni dubban kananan likitoci a burtaniya sun fara wani yajin aiki na kwana hudu wanda ka iya shafar dubban matas wato dubban marasa lafiya da ya kamata su ga likita ko kuma a yi musu tiyata hukumar da ke kula da lafiya ta ingila nhs ta ce yajin aikin zai zama irinsa na farko da zai kawo tsaiko ga yadda tsarin kiwon lafiyar ke tafiya sai dai hukumar ta ce ba za a rasa likitoci da za su kasance a asibiti ba domin ko tasuwar yanayin ko ta kwana ga rahoton da bilkisu babangida ta hada mana wannan mataki da wani bangare ne na wata takaddama da ke faruwa game da biyan albashi Ƙungiyar likitoci ta Burtaniya na neman kashi 35 bisa ɗari na ƙarin albashin ne wanda ta ce zai shawo kan matsalar ƙaruwar alkalman hauhawar farashin kayayyaki na shekaru 15. sha Jam'iyyar Conservative mai mulki ta bayyana cewa bukatun sun yi sauri kana zai jefa rayuwar marasa lafiya cikin haɗari. Ben da Abi kananan likitoci ne a birnin Leicester. Abi cewa take ina da nauyin da ya rataya a wuya na na samarwa da marasa lafiya ingantacciyar kulawa kana gaskiya lamarin shine hukumar NHS a halin da take ciki a yanzu ta lalace a halin da ake ciki kuma a kowane lokacin sauyin aiki ba mu da isassun ungozomomi ba mu da wadatattun likitoci It means work and there's already marginal staffing so you're already thin on the ground it's always Bencewa yake za aiki amma kuma akwai don haka yawan mu ya riga ya ragu a kodayaushe sai muna faɗa wa ma'aikatan jinya cewa ku yi haƙuri abubuwa za su ƙara kasancewa masu And uh, what I'm concerned is there's a lot of doctors out there who are also suffering in silence and not getting that support. hakan dai na zuwa ne bayan da birtaniya ta saka najeriya da sauran kasashe uku a cikin jerin sunayen kasashen da ma'aikatan kiwon lafiya da na kula da lafiyar al'ummar kasar ba za su rika daukar ma'aikata daga can ba an gaida bilkisu baban gida da wannan rahoton to daga Burtaniya sai najeriya rundunar 'yan sandan jihar Legas ta baza koma domin gano wasu 'yan bindiga da suka kai wa jami'an ta hari tare da kashe ɗaya hakan ya zo a daidai lokacin da jami'an ke sintiri kan yaƙi da masu satar filaye a yankin ikorodu binciken ya nuna cewa jihar lagos wato bincike ya nuna cewa jihar lagos na samun korafe-korafen kwaci filaye sama da dubu ɗaya a shekara wakilinmu na lagos din umar shehu leman ya aiko mana da wannan rahoton bincike ya nuna maran waɗanda ake zargi barayin filaye ne sun yi wa 'yan sandan kwanton bauna inda suka bude wuta a kansu tare da kashe ɗaya nan take maran sun samu nasarar tserewa da bindigarsa kakakin 'yan sandan jihar lagos sp benjamin hundeyin ya ce wasu 'yan sanda uku sun samu munanan raunuka a harin da kuma ake ba su kulawa wannan lamari da ya faru a lokacin da yan rundunar 'yan sandan reshe mota da ke yanke kurdu suke aikin sintiri a lokacin da maharan suka kai hari a kusa da mahadar moran da ke kan titin itokin a yankin yan sace-sacen filaye dai na haifar da fargaba sosai kamar a yankunan aja da ifaja da badagiri da kurdu da sauransu wani abu da ya sanya gwamnati ta ƙara sanya ido sosai a waɗannan yankuna bayanai sun nuna cewa mutane dama a waɗannan yankuna na faɗawa tarko da kuma na hare-hare da bindiga daga masu satar fili a yankunan ikorodu da kewaye wani abu da kan tilasta mutane kan kaura gwamnatin jihar lagos ta ce takan samu akalla korafe-korafe kwaci filaye duk wuri a shekara yayin take ci gaba da samar da mafita a kan takaddamar filaye a jihar ta ce tana aiki tare da hukumomin gwamnati da na tsaro da abin ya shafa domin aiwatar da dokar yaƙi da sata ko kwace filaye ba bisa ka'ida ba sai dai a lokacin da jami'an tsaro ke kokarin samar da tsaro a yankunan da suka yi kaurin suna kan kwace filaye ana samun maharin na kara karfi sakamakon yadda suke amfani da miyagun bindigogi ko a bara jami'an tsaro sun kama wasu mutum shida da ake zargi da yunkurin kwace filayen mallakar ma'aikatar gidaje ta jihar lagos jihar lagos dai ta samar da doka inda ta da hukuncin daurin shekaru goma a gidan yari da tare naira miliyan biyar ko kuma duka biyu ga wanda aka samu da laifi umar shehu dan leman bbc hausa daga lagos a nigeria to a jihar maradi ta jamhuriyar nijar ma batun harin ne amma wannan karon akan dabbobi inda 'yan bindiga suka yi awon gaba da dabbobi kimanin 250 a yankin ma da rumfa na jihar ta maradi in ji rahotannin da suka fito daga yankin 'yan bindigar sun farma wani ayari na makiyaya ne waɗanda ke yawon neman wurin kiwo inda suka tarwatsa su kana suka kore masu dukiya daga ya mai ga rahoton da cima ila isufu ta aiko mana harin ya faru ne kan wasu makiyaya da ke kan hanyar su ta neman wuraren kiwo da dabbobinsu da kuma iyalansu waɗanda suka yada zango a wani burtali da ke tsakanin garin ɗan toro da garin rigau mai tazara kilomita bakwai daga gabi maharan sun tarwatsa makiyayan ne kafin suke kore wani bangare na dabbobinsu da aka kiyasta da kimanin ƙananan busashe 250 da suka hada da awaki da kuma tumaki sai dai ba labari kan ko sun hada da mutanen ko a'a da sanar da su jami'an tsaro na operation farautar bishiya tare da goyon bayan jama'an yankin sun bi sahun maharan sai dai kawo yanzu ba ko dudar waɗannan dabbobi da rahotanni suka ce maharan sun ketare iyaka daga inda suke shigowa suna kawo hari mazauna wannan yanki na maradi da ke kan iyaka da najeriya na fama da matsalar rashin tsaro a yankin a kusan kowane lokaci 'yan bindiga dauke da makamai suna kutsa kai cikin ƙauyukan da ke kewaye suna kai hare-hare kan al'umma suna kuma satar dabbobi da kuma ɗaukar mutane da neman kuɗin fansa lamarin da ya dagula zaman lahiya da kwanciyar hankalin al'umma sai da yanzu rahotannin dakarun operation farautar bishiya na iya ƙoƙarin su wajen ganin sun mamaye wannan yanki domin hana 'yan fashin kaiwa ga manufofinsu sautari dai dakarun na operation farautar bishiya na